ó dẹ̀ sọ pé yìí tó jọba wọn ń jó. ba wani dabale nawa nawa ake sai da dabalar su tura shi kasuwa ya zuri yanzu dabalar kasaliya gaisuwa ne za ka yi na yorubawa doya da manja ina zuwa gwiwata gwiwata dan Allah dan Allah ku ku ba shi yarinyan nan ba za mu baka ba wallahi shekara ta arba'in da ubansa kuma ya rukun tsini nuna wa juna tsa. mambo mambo kafin mu ce gurbana gaban ku ce mm. mm. ku gaya masa ba ba za mu ba ku ba Makuniyar soyayya doya da manja solfi solfi za a ah, solfi za a yi bismillah kai jariya mana balarabe ta ne bambancin ra'ayi da ke cibus a tsakanin al'adu a cikin ƙayataccen fim ɗin na irinsa na farko doya da manja shirin kamfanin MJ Video Palace. Kwakan rai balẹ̀ lọ ní Akwai wata yarinya kyakkyawa ta makalemu. Uban ta ba ka lemu. da wani babban captain douglas doya da manja akwai lakatar hanci a tsakanin mabambantan al'adu ni gaba ɗaya harkar bahaushe ba na so kawai kai sai biyar biyar ni sai biyar biyar ba ruwa na da wata bahaushe to ashe ba ruwan garin nake wa a duk wata harkar magana kwaila ko ba kwaila wace amma dai ba wai ya je ko. Doya da manja. Amma rin ko ta ma shi ma shele. Lai sai fagi lojo ko si ni. San ga yanda za a yi rigima nan. Na san dai ba za ku daura ma kanku a waye ba. Shiri ne na farko da ya rubawa ne gaskiya suke yin wasan fim a tare da yan wansu Hausawa. Ne ya rushe wa yayawo ẹbí àwọn ìyá ìyàwó àti ẹbí àwọn ọkọ ọmọ àtẹ̀sẹ̀ manja tun da mu baki ne ungo ki dan shiga mota ki ga kan muna ke kila so Allah ni je doya da manja doya da manja babana Nazir Adam Salihu ya tsara labarin doya da manja. Ya rabi. An baka sinasi mataki ta karo. no dan sandan Najeriya yanzu ba. Wanda ya shirya Umar Mai Jalingo doya da manja. Mun bi ne rin kilo yi. Da ke ba ka ka duba nan. Na sha ja mata kunni. Kar a wuri yau. Karya biyo. Eh. Doya da manja. Fas fas daga ina. Ciyawar da kai ke zamu cike gidan mai ba sarkin. To to. <laughs> Mu je ah, wannan akwatin ba. Wallahi ranka ne ba komai a ciki. Me yake faruwa ne? Akwatin dai akwai matsala. Eh, amma dai kuma me akwai dubu talatin a guri na zamu iya daidaita. Doya da manja halal iya eh ɗorayi kuma ya bada umarni. Salamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rabana la ta sigi kulubana. láti sikikulugbanu láti sikikulugbanu bada isadedanu abilanamula dukara mọtanaka antaluwa.